أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu wato yau da rana da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin da da farko za mu fara da labarin duniya sannan mu karkare da shirye-shiryenmu na yau da kullum da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. Labarun duniya mai karantawa su sunusuwunti da farko muhimman kaninsu. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa haɗin kai a tsakanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya ba zaɓi ba ne amma dole ne. kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa tushen haɗin gwiwar iran da hukumar makamashin nukiliya ta duniya shine dokar da majalisar dokokin kasar iran ta zartar babban hafsan hafsoshin sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulkin kasar ya bayyana cewa rundunar sojin kasar ta fice daga birnin alfashir ne domin gujewa kisan fararen hula da dakarun kai daukin gaggawa ke yi. Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa haɗin kai tsakanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya ba zaɓi ba ne, amma dole ne. Shugaban ƙasar Iran Masa'ud fazashkiyan ya jaddada cewa haɗin kai da haɗin gwiwar ƙasashen yankin gabas ta tsakiya a cikin tsarin ƙungiyar haɗin kan tattalin arziki ta EOC ECO. ba wani zaɓi ba ne na siyasa ba a'a wani muhimmin abu ne don cimma ci gaba tsaro da kwanciyar hankali a yankin a cikin jawabinsa a taron ministocin harkokin cikin gida na ƙasashe mambobin eco ta hudu bazashkiyan ya lura cewa kiran wannan taro bayan dogon hutu yana nuna sha'awar ƙasashe mambobinta na inganta haɗin kai da haɗin gwiwa a muhimman fannoni da ke shafar dangantakar yankunan ya bayyana cewa ma'aikatun cikin gida muhimman ma'aikatu ne domin banda nauyin da ke kansu na musamman suna da alhakin samar da kayayyakin more rayuwa don ci gaban tattalin arziki da kuma tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali a cikin kasashen mambobin ta ƙungiyar ƙasar shugaban kasar iran ya kara da cewa nasarar haɗin gwiwa tattalin arziki na yankuna yana buƙatar tsarin haɗin gwiwa mai ƙarfi mai ɗorewa wanda ke iya hasashensa da kuma juriya yana mai nuna muhimmiyar rawar da ma'aikatan cikin gida ke takawa wajen haɗa waɗannan tushe mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran kan harkokin siyasa ya bayyana cewa iran ta yi imani da diflomasiyya amma ta yi watsi da duk wata tattaunawa ta dole da ake tilasta mata ma'aikatar mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran kan harkokin siyasa ya jaddada cewa iran ta yi imani da diflomasiya amma ta yi watsi da duk wata tattaunawa da aka tilasta bin duk wani ra'ayi na wani bangare guda ya jaddada cewa warware takaddama cikin lumana zai yiwu ne kawai idan ɓangarori biyu suna kan daidaito kuma ba su da wata kuma babu wanda ke neman sanya sharuɗansa a cikin taron ƙasa da ƙasa na hudu na nazarin iran na zamani a wani zama mai taken iran da duniyar bayan yakin kwanaki sha biyu mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar ta iran majid takti ravandi ya yaba da wannan taro wanda aka sadaukar domin nazarin batutuwan iran na zamani ya kara da cewa game da musabbabin yakin ba zai yiwu a faɗi cikin cikakken dalilin da ya sa ya faru ba kuma ba dalili ba ne a ɗauki nauyin ɗaya a matsayin wani ɓangare a ware wasu rabanci ya ci gaba da cewa lokacin da trump ya hau kan karagar shugabancin amurka ya aike wa jagoran juyin halin musulunci wasiƙa inda ya gabatar da wasu shawarwari ko da kuwa wasiƙa ta yi daidai da sauti da kuma martanin iran akan hakan ya ba da shawarar fara tattaunawa yana mai barazanar cewa idan ba su yi amfani ba yaƙi zai ɓarke a martanin iran ta amince da shiga tattaunawa kai tsaye yayin da suke neman tattaunawa ta kai tsaye su ma amurkawan dangane dalilan da suka sa iraniyawa suka ƙi tattaunawa kai tsaye kuwa suna da nasu dalilan kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa tushen haɗin gwiwar iran da hukumar makamashin nukiliya ta duniya shine dokar da majalisar dokokin iran ta zartar kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen iran ismail baka'i ya jaddada cewa tushen haɗin gwiwar jamhuriyar musulunci ta iran da hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea shine dokar da majalisar shawarar musulunci ta iran ta zartar a farkon taron baka'i ya yi tsokaci kan sababbin abubuwan da suka faru a yankin yana mai cewa ma'aikatar haƙoƙin wajen iran ta gudanar da zaman diflomasiyya na biyu a yankin mashahad tare da halartar wakilan hukumomi da abin ya shafa daga larduna uku na kan iyakokin iran tare da wakilan ƙasashe makwabta wannan taro yana da nufin tallafawa da ƙarfafa haɗin gwiwar tattalin arziki da ƙasashe da manufofin yankin iran suka shafa mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya kara da cewa a matakin yanki suna ci gaba da shaida laifukan gwamnatin 'yan sahayoniya yayin da ake ci gaba da karya yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a kullum kuma ana sa ido kan take haƙƙin bil'adama da tsagaita buɗe wuta a labanin gwamnatin sahauniya ta ci gaba da kisan gilla da take yi tare da kawo cikas ga ƙoƙarin ci gaba da wannan ci gaba a wannan ƙasa ya ci gaba da cewa ana kuma gudanar da taron ministocin harkokin cikin gida na ƙasashe mambobin ƙungiyar haɗin kan tattalin arziki ta eco a birnin tehran Masu saurare kada a sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Sojojin mamayar Isra'ila sun kai hare-haren bama da dama a gabashin zirin Gaza. Sojojin mamayar Isra'ila sun rusa sun harba bamabamai kan gidaje da dama a gabashin zirin Gaza da safiyar yau Talata. tare da harba manyan bindigogi a yankuna daban-daban a matsayin ci gaba da ta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta cibiyar bayyana bayanai na ta falasinawa ta rawaito cewa tun daga wayewar garin yau talata sojojin mamayar isra'ila sun rusa gidaje da gine-gine akalla guda hudu a gabashin birnin gaza alburaj da homunus inda aka ji karar fashe-fashen abubuwa masu ƙarfi. cibiyar ta kara da cewa sojojin mamayar isra'ila sun buɗe wuta ba tare da wani dalili ba a yankuna da dama na gabas da arewacin zirin gaza babban hafsan hasoshin sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulkin kasar ya bayyana cewa rundunar sojin kasar ta bar birnin alfashir ne saboda gujewa kisan fararen hula da dakarun kai ɗaukin gaggawa ke yi ƙarshen labarun duniya kenan. Yanzu kuma sai shirye-shiryenmu ne da kullum da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu. Jama'a saurari saurare, Assalamu alaikum. barka mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin na sharhin bayan labarai wanda zai yi magana game da daure tsohon shugaban kasar faransa a gidan yari da aka yi wato nicolas sarkozy na tsawon shekara biyar da fatan masu suna ci tare da mu kuma za su zaɗin shirin. to madalla a yankewa tsohon shugaban kasar faransa nicolas sarkozy hukuncin ɗaurin shekaru biyar a gidan yari bayan da ta kotu a birnin faris ta same shi da laifin shirya makirci a wani shiri na ɗaukar nauyin yakin neman zabensa na shekara ta 2007 da bakwai ɗan da ya samu daga libya kotun birnin paris ta yanke hukunci a nan alhamis cewa ɗan siyasar faransa mai ra'ayin mazan jiya yana da laifin tara kuɗaɗen haram daga libya don samun ta tagomashi ta ɓangaren diflomasiyya shari'a da kuma kasuwanci kotu ta ci gaba da cewa sarkozy ya bi hanyar sarkozy ya bi wajen tara kuɗaɗen yakin neman zaɓe tana iya lalata aminci na 'yan ƙasa ga cibiyoyin gwamnati da sanya mun tsoro game da abubuwan da ke gudana a gwamnatocinsu ta kara da cewa kafin ya yi nasara a shekara ta dubu da ya yi amfani da matsayinsa na ministan harkokin gida don shirya wani abu na cin hanci a mataki na koli a cewar babbar alkali nadilia gavarino sarkozy ya sanya abokan aikinsa sun tuntuɓi hukumomin libya don samu ko kuma su yi ƙoƙarin samun tallafin kuɗi a libya wanda aka kiyasta ya kai kimanin dala miliyan hamsin da da shida. alkalin ya ce duk da cewa kotu bata iya tantancewa da tabbacin cewa ko kudin libya ne suka samar da kudin yakin neman zaben sarkozy ba amma duk da haka cin hanci da rashawa na iya zama laifi ko da kuwa ba a biya kuɗi ba ko kuma ba za a iya tabbatar da hakan ba za a ɗaure shi duk da niyyarsa ta ɗaukar kara na hana na hana zubar da mutuncin ƙasar faransa to sai dai sarkozy ya yi allah zai da hukuncin ta da bayyana wannan hukunci a matsayin abin kunya yana mai cewa kokarinsa na tara kuɗin yakin neman zaɓe kawai ra'ayin samar da kuɗi ne ba bisa ka'ida ba ga yakin neman zaɓensa a lokacin da yake shugaban ƙasar faransa an rawaito cewa ya kira ministocinsa guda biyu domin su ɗauki nauyin wannan badakala da yake ƙoƙarin shiryawa tushen shari'a ya samo asali ne tun daga shekara ta 2011 a lokacin da kafin yan labaran libya suka ce gwamnatin libya ta zuba miliyoyin euro a cikin yakin neman zaben sarkozy a shekara ta kuma abokansa na kud da kud sun yi tafiya zuwa libya akai-akai a lokacin da yake a matsayin ministan harkokin cikin gida daga shekara ta dubu biyu da biyar zuwa dubu bakwai ciki har da ban jami'i a ma'aikatansa wani bincike daban da aka gudanar kan shaidu yanzu ya mayar da hankali kan mutuwar wani ɗan kasuwa ɗan ƙasar faransa mai suna ziyad takindiyen ɗan kasuwan wanda a shekara ta 2016 ya ce ya kai jakunkunan da aka cika da kuɗi daga tripoli zuwa ma'aikatar harkokin cikin gida ta faransa a ƙarshen sarkozy sai dai ya mutu a ran talata a birnin beirut na ƙasar labanan a wa sarkozy hukuncin ɗaurin shekara guda a gidan yari bisa laifin ba bisa ka'ida ba a takararsa ta sake tsayawa takara a shekara ta biyu. an zarge shi da kashe kusan ninki biyu na adin da doka ta tanada kuma an yanke masa hukuncin daunin shekara guda a gidan yari wanda daga ciki aka dakatar da shi na tsawon watanni shida an kuma same shi da laifin wani ɗan siyasa ɗan ƙasar faransa mai shekaru saba'in wanda ya ci gaba zama mai tasiri a siyasar 'yan ra'ayin mazan jiya a faransa a shekara ta 2021 wata kotu a birnin paris ta same shi da laifin yunkuri ba wani alkalin kotu cin hanci a shekara ta 2014 don ya sami bayanai game da wata shari'a da ake tuhumar shi da ita wannan ya sa sarkozy ya zama shugaban ƙasa na farko da aka ɗaure gidan yari har na tsawon shekaru biyar a faɗin nahiyar turai wanda zai iya zama izina ko kuma madubi ga sauran masu riƙe da marafin iko a kasashen turai da kuma waɗanda su yi ƙoƙarin sa kai ɓangaren abin da ya shafi badakarar cin hanci da rashawa ko kuma yin amfani da mukaminsu domin cin wasu burinsu na ƙashin kai. Ƙarshen sharhin ba labarun kenan aka saurara. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau talata 28 ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da shi daga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan Oktoba na shekara ta 1918 ƙasar Czechoslovakia ta sanar da samun 'yancin kanta kabilun czech da kuma slav su ne suke rayuwa a wannan kasa kasantuwar suna da kyakkyawar alaƙa da jituwa su da juna kuma sun kafa kasa cikin karni na tara miladiya amma daga bisani masarautar austria ta hungary suka mamaye su amma a ƙarshen yakin duniya na farko czechoslovakia ta fice daga ƙarƙashin mamayar ƙasashen austria da kuma hungary inda kabilun guda biyu suka sanar da kafa ƙasarsu mai cin gishin kanta amma ban yakin duniya na biyu kasar ta sake komawa karkashin tasirin jam'iyyar kwamnisanci da ke tafiyar da tarayyar soviet amma ba rushe tarayyar soviet ƙabilun czech da kuma slav sun nemi a raba kasar zuwa ƙasa biyu kowace kabila ta jana ta bangaren bayan gudanar da kuri'ar gardama an kafa kasashen guda biyu da sunan kabilunsu wato kasar czech da kuma kasar slovakia masu rarrai kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan oktoban shekara ta 1973 taha hussein malamin addini kuma masanin adabin larabci dan ƙasar masar ya su an haifi taha hussein a shekara ta 1889 ya rasa idanunsa tun yana karami amma sakamakon irin kaifin basira da yake da ita da kuma fahimtar karatu wannan ya ba shi damar ci gaba da karatakansa har ma shi jarabawa ta shigar jami'a inda ya fara karatu a jami'ar azhar yana da shekaru goma sha hudu a duniya sai kuma shekara ta 1914 taha hussein ya samu digirin digirgir wato dakta a ilimin addini da harsuna a wannan shekarar ce ya samu damar zuwa kasar faransa inda ya karanta tarihin girka da kuma harshen faransanci bayan ya dawo kasar masar a shekara ta 1959 ya samu lambar yabo ta kasa sannan kuma ya rubuta littattafai da dama a cikin adabin larabci da kuma tarihi bayan haka ya tarjama littattafai masu tarin yawa daga harshen faransanci zuwa harshen larabci masu rari ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan oktoban shekara ta 1948 a dai lokacin da isra'ila ta shiga yaƙi na farko tsakaninta da larabawa wata tawaga daga cikin sojojin yahudawa sun je ƙauyen aldawamiya wanda yake cikin palestine inda da farko dai sa kashe mutane 75 wanda suke sallah a cikin wani babban masallaci da ke ƙauyen sannan kuma sa kashe wasu mutane 35 waɗanda suka ɓoye a cikin wani kogo a kusa da wannan ƙauye bayan kisan dukkanin mutanen ƙauyen yahudawa sun rusa dukkanin gine-gine waɗanda suke cikin wannan ƙauye amma lokacin da aka tambayi jakadan isra'ila a majalisar ɗinkin duniya kan abin da sojin isra'ila suka aikata a wannan ƙauye sai ce bai ma taɓa jin sunan wannan ƙauye da ake kira aldawamiya a cikin falasɗinu ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 63 da sa gabata a ranar irin ta yau 28 ga watan oktoban shekara ta 1962 rikicin makamai masu lizami na cuba ya kawo ƙarshe bayan nikita khrushchev shugaban tarayyar soviet na lokacin ya ba da umarnin mayar da jiragen ruwa dauke da makamai masu lizami na wannan ƙasa ta hanyar kafa sansanonin makamai masu lizami da dama masu dauke da kawunan makaman nukila a ƙasar cuba mai tazarar mil 90 daga kasar amurka tare soviet ta haifar da rikici na makamai masu lizami wanda ya kai duniya gab ga fadawa cikin mummunan yaki na makaman nukiliya amurka wadda ta bayyana matukar damuwa da kuma kaɗuwarta da kuma jin cewa tana cikin fuskantar barazanar waɗannan makamai masu lizami ta gargaɗi da soviet a lokacin da kuma sojojin ruwa waɗanda suka kafa a tangarsu a kusa da cuba da cewa idan bata mayar da jiragen ruwanta da suke ɗauke da makaman nukiliya da makamai masu lizami ba to za ta kai hari a kan ƙasar cuba tare soviet ta yi wa amurka barazana na ɗaukar matakai na kariya ta haka ne kuma duniya ta nuna rashin amincewa da duk wani mataki wanda zai kai ka barkewar yakin nukiliya kamar da kuma su kansu amurka da rasha sun nuna damuwa ta rashin amincewa da duk wani mataki wanda zai kai su ga gwabza yaƙi da har za a yi amfani da makaman nukiliya haka mutanen kasashen turai har ma da mutanen tarayyar soviet din da sun nuna rashin amincewa su da haka a ƙarshe duk da matsayin cuba da china a ranar 28 ga watan oktoban shekara ta 1962 tare da soviet ta ba da umarnin mayar da jiragen ruwanta waɗanda suke ɗauke da makamai masu lizami tare da tarwatsa sansanonin makamanta masu lizami a ƙasar cuba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 muna sanar da cewa dai muhammad tare da wasu abokansa da suke yawon shakatawa a birnin isfahan yanzu suna cikin wannan birni inda suke ganewa idanunsu abubuwa na ɗabi'a da kuma wuraren tarihi da ke akwai a cikin wannan birni wanda suka kwashe tsawon shekaru ɗaruruwa kai har ma da abubuwan tarihi da suka kwashe tsawon shekaru dubbai a yau ma za a ji tattaunawa dangane da wasu daga cikin irin waɗannan muhimman wurare da ke cikin birnin isfahan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 من خوشحالم نی نجددی ما آمدیم مو منزو موزه بکن اجی کن تاریخی گنجینه ورن آدنی دانشجو طالب جمعه ادبیات فارسی ادبین هرشن پارسنچی حتما تبس دیدن گنی کتاب لطفی خطی ربوتن هنو شما لذت میبرید کی زکجی جدادن جالب می قایتروا تابلو اللو تاریخ طبیعی تاریخی نه طبیعه ما می رویم مو زمو من مطمئنم نی اینا ده تبچن شما خوشتان می آید کی زکا جدادن آن نگهداری می شود. انا آدنشی. چه چیزهایی؟ ودن ابوبوا. انواع. نوعی. حیوان. دبه. حیوانات. دبوبی. می شده. da aka busar. Soma mi binid. Za ka gani. Soma mi tawonid bebinid. Za ka iya ganin. Ce Da ƙayatarwa. Ajib. Abin mamaki. Honar. Fasaha. Tarih. Tarihi. San'at. سناؤی بومی نگده منطقه ینکی مناطق ینکونه جهان دنیا ما آشنا می شویم مو زمو سامو کدام ونه ما می بینیم مو زم گنی ما می توانیم ببینیم مو زم ای گنن آثار هنری یکن فساحه هنرهای تزئینی فساحوهی نه کاییکن قوا اشیا ابوبوا دوره زمانن اسلامی نه چی شما مشاهده می کنید کو زاکوگا شما می توانید مشاهده کنید کو زاکو آثار ما قبل تاریخ دادن کاییکن تاریخی کاشان برنن کاشان ما نمی رویم مو بزامو جیبا madalla an saurari dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa tsakanin muhammad da kuma daga cikin masu masu jagora a yawon bude ido suke a birnin isfahan yanzu sai a je ga tattaunawar kamar da ta gudana a tsakanin su خوشحالم که به این موزه بسیار زیبا آمدیم. شما که دانشجوی ادبیات فارسی هستید، حتما از دیدن این کتابهای خطی لذت میبرید. بله هم این کتاب خطی بسیار جالبند و هم تابلوها بسیار زیبا هستند بعد از این موزه به گنجینه تاریخ طبیعی می رویم مطمئنم که از آنجا نیز خوشتان می آید در آنجا چه چیزهایی نگهداری می شود؟ در آن موزه می توانید انواع حیوانات تاکسیدرمی شده را ببینید چه جالب! اصفهان شهر عجیبی است شهر هنر، تاریخ و صنعت، موزه تاریخ طبیعی هم دارد. بله، در این موزه با انواع حیوانات بومی ایران و حیوانات مناطق دیگر جهان آشنا می شویم. در کدام موزه می توانیم آثار هنری شهر اصفهان را ببینیم؟ در موزه هنرهای تزئینی اشیاء دوره اسلامی را می توانید مشاهده کنید. آثار ما قبل تاریخ در کدام موزه است؟ شهر کاشان موزه ای دارد که آثار ما قبل تاریخ در آن نگهداری می شود. ولی ما به شهر کاشان نمی رویم. تو مدلا بند اکسارون تتونا کمیر تو گدانا زکنن محمد دا به ایماسو جاگورا یزو یعنی کمگا ترجمه تا از کن هرشان حوصا. خوشحالم که به این موزه بسیار زیبا آمدیم نی ای سوسی دمکزو ونن ورن تاریخی wurin شما که دانشجوی ادبیات فارسی هستید حتما از دیدن این کتاب های خطی لذت میبرید. کی دالبین جامعه نی دا کی کویان ادبین پارسنچی تبس za ka ji daɗin ganin waɗannan littattafai da aka rubuta da hannu. بله هم این کتاب khati خطی بسیار جالبند و هم تابلوها بسیار زیبا هستند ای waɗannan littattafai da aka rubuta da rubutun hannu hakika suna da ƙayatarwa hakanan ma alluna suna da kyawu sosai بعد از این موزه به گنجینه تاریخ طبیعی می رویم. مطمئنم که از آنجا نیز خوشتان می آید. ای بای منم ورن تاریخی زم جه گوانی ورن ادنا که ایکن تاریخی نا دبیع اینا دا تبشن چما زک جداد ورن در آنجا چه چیزهایی نگهداری می شود؟ اچنگ waɗanne abubuwa ne ake adanawa در آن موزه می توانید انواع حیوانات تاکسیدرمی شده را ببینید. اوانن ورن تاریخی زاک ای گنن این دبوبی دا اکا بوسر. چه جالب! اصفهان شهر عجیبی است. شهر هنر، تاریخ و صنعت. موزه تاریخ طبیعی هم دارد. دقایق تروه birnin isfahan birni ne mai matuƙar ban mamaki birni na fasaha birni na sana'o'i da wurin aje kayayyakin tarihi na ɗabi'a. Bale, در این موزه با انواع حیوانات بومی ایران و حیوانات مناطق دیگر جهان آشنا می شویم. ای a wannan wurin aje kayayyakin tarihi za mu samu masaniya akan nau'o'in dabbobi na cikin gida a Iran da kuma dabbobi na yankunan duniya daban-daban. در کدام موزه می توانیم آثار shahar شهر ra را ببینیم؟ a wani wurin aje kayayyakin tarihi ne za mu iya ganin kayayyakin fasaha na birnin isfahan در موزه هنرهای تزئینی اشیاء دوره اسلامی را می توانید مشاهده کنید. ا اورن کایکن تاریخی نا قوا ابو بوا نا لوکاشن چینه. نه زکا ای گنن سو ا ونن وری. آثار ما قبل تاریخ در کدام موزه است؟ ابو بوا نا دد دنگ تاریخی پا ا ونی ورن اجی کایکن تاریخی سکی شهر کاشان ای دارد که آثار ما قبل تاریخ در آن نگهداری می شود ولی ما به شهر کاشان نمی رویم برنن کاشان yana da wani اجی aje kayayyakin tarihi na daɗaɗɗen zamanin tarihi waɗanda ake ادنا سو a can amma mu za mu je To madalla, bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da tarjumar ta a cikin harshen Hausa. A cikin tattaunawar dai Muhammad ya kara neman bayani dangane da wasu daga cikin muhimman wurare da ake ajiye kayayyakin tarihi da dadu a Iran da kuma waɗanda suke kayayyakin tarihi nema na duniya waɗanda dukkansu ana ajiye su ne a manya-manyan wuraren ajiye kayayyakin tarihi da ke cikin ƙasar ta Iran musamman ma waɗanda suke birnin isfahan wanda lokacin suke gudanar da yawon shakatawa a cikin wannan birni mai dan tarihi idan allah kai mu a shirinmu na gaba za a ji mu ɗauke da gaban tattaunawar da ta gudana tsakaninsa da mai musu jagoran to amma kafin wani lokaci a madin dukkan wani suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama julai da shina fefe ne abdullahi salo ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. tarbiyyar iyali Masu raro, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi a cikin 'yan kwanakin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran Allah ya ƙara mana tsimi da daurin fararen wannan shiri shi dai wannan shiri kamar yadda muka sha nanatawa na tarbiyyar iyali shiri ne da ya faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kanta kalmar tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sa musu ɗan ba muna fata har ila yau masu sauraro abin kauna za su jure sauraronmu ta hanyar kashe kunne don bin diddigin sauraron wannan shirin. tun farko wajen sanya gargaɗin wannan shiri mun riga mun gayyato wani malami ne daga makarantar darus sakalain da ke birnin kano wato malam isa usman makama inda yau za mu ɗora daga inda maka kwana malam ta ci gaba ne da bayani kan yadda ake fara tarbiyya kamar yadda ya faro a shirin da ya gabata malam bismillah to wani abu ne ke kawo wannan ba illa hankalin masu iyalai yana kan wani abu daban saboda haka kamar sun sallama su ga wato yanayin al'umma kuma wannan ba zai ba da fa'ida da ake so ba nan idan yara sun fara girma kai kamar shekara goma to a rika raba shimfiɗar su wani yana daga cikin tarbiyya da kuma samun wa yaro mutunci in ba ba tattali ba ne da sun a rika sa wa yaro cewa kullum shi kankanin mutum ne za a hau mota a kai ka hau kan kujera shi ka ɗora shi kan kan benci ka biya masa kuɗi kaɗan yana da kyau yara a rika sa masa jin cewa su ma mutane ne wanda suke da daraja sun kai manzanin aure kuma kokarin nusar da su zuwa ga zaɓi na gari babu tilastawa saboda tilastawa ko namiji ka tilasta masa yin aure za a sami natija ta galbantana ko mace ko ta gudu ta faɗa wani tafarki ko ka ji ana ce mace ta kashe miji sanin duk saboda rashin kula da yanci na 'ya'ya kenan da kuma yanzu tarbiyya ta gari Allah ya sa a dace to madalla muna ƙara jan hankulan masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shirin ne tarbiyyar iyali daga nan radio boh na birnin tehran wanda yake ƙarƙashin hausa tv inda muka faro tattaunawa da malam isa usman makama wani tsohon malamin tarbiyya a makarantar kalain da ke birnin kano to allah taimaki malam game da karatun addini da yake ana zamani ne na corona gashi kuma an rufe dukkan makarantu kuma mahaifan yaran ba samun koyar da su a gida ina mafita allah shiga ta malam to shi al'amari ai muhimmancinsa ake duba idan babu lokaci kirkirar lokacin za a yi wanne ne daga cikin dalilin da suke sa ake cewa a nema uwaye na gari daga cikin kasancewa na gari ya zama mata tana da ilimi saboda inda aka yi sa'a mace tana da ilimi ita sani lokutan ta a gida take saboda haka abin da yake nauyi na malamai ga kenan za ta iya ɗauke shi shi sa ma ma'aiki mai tsira da aminci tare da alayen sai ke cewa wanda ya sanar da namiji ɗaya to ya sanar da mutum ɗaya wanda ya sanar da mace kuma ya sanar da al'umma saboda al'ummar gobe a hannun ta take to shi ba mai gida ai ba awa ashirin da hudu zai a wajen haka dole zai kirkiri lokaci cikin rashin lokacin a samu ga yara sun samu abin da ya kamata su samu a cikin wannan matsatsi na rashin damar zuwa makaranta kuma a wannan lokaci wato muhimmin abu na tarbiyya dai baya wuce yaro ya tashi da tsoron Allah ya tashi da girmama sallah saboda sallah ita ce kamar amudin addini in dai kyau komai ya kyau in dai baci komai ya baci yaro tashi da son sallah ta zama jikinsa zama nishadi a gare shi ita ce sallar mummuni yaro ya girma yana da kiwa kan sallah in ya tashi zai tashi da kasala ba so ita ce sallar munafukai saboda haka muhimmancin gobe ake duba a san yadda za a kirkiri lokaci ko babu shi samu a shi da al'umma gaba insha Allah. allah dai ya kara tallafawa malam yawancin gidajen namu na 'yan boko ne oban da mahaifiyan duk ma'aikata ne a irin wannan lokaci sukan kai yaransu wata makaranta ce ko kuma wajen reno har sai sun dawo daga aiki ya malam shi ganin wannan tsarin eh to ai babu yadda aka iya sai dai hakan don babu wata hanya sai dai a sallama yaro ya yi wuri ainihin yaro mara magana a danka shi a hannun wani amma kuma ta zaga ta zama larura saboda haka sai dai a rika kiyayewa idan an dawo yaro ya dawo kullum a rika sashi a gaban da kuka yi yau wani lokaci sai ga an yi rashin sa'a an haɗa yaro da mummuna akida ko addini mabambanci wani lokaci na taɓa tambayar wani yaro ɗan ƙarami ɗan nazari ba za ni labarin mai suke da kuma yanayin malaman su ce malam kaza ana kwama da kaza malam kaza ce malama wace na ne ta nace me yasa ce cewa take murfa rufe ido ne addu'a to kaga kenan ba sukan samu dama su cusa yara wata akidar da ba ta iyaye ba Haka ne shi kansa yanayin karatun da zama na karatu mai amfani yake wa yaro in an ga saɓanin haka to ko dai a je a yi jakunan malamai ko a canza wa yaro gurin karatu kuma yana da amfanin da kuma rashin amfani amma sai ana sa ido ana duba ana kula ya samu natija ta gari insha Allah to ga ta malam lokacin da aka zo da sa yaro a cikin makarantar firamare shi kuma me wani abu ne muhimmi a me da da shi wajen sa yaro a firamare eh, kamar yadda na faɗa a can baya wato bincike na ƙwararru akan harkar ilimi sun gano cewa ta yaro a firamare kafin shekara shida wato yana dakushe kwakwalwarsa ya za ka samu yara ba su da kokari a firamare ba ba ba su da kokari bane tun asali garajen satin ne ya haifar da haka guri ne na rigirgi yaro zama da wayansa ya zo gurin rigirgi saboda ya ga cewar lallai yanzu ake a tsere ya kamata kuma ya san matsayin sa cikin ilimi yana Aladu, waɗanda suke kai sosai sosai tun daga firamare aka samu in dai ba 'yan baiwa ba na musamman akasari tun shekara shida bakwai ne wanda suka fara firamare a wannan shekarun saɓanin su kuma ana samun matsala sannan lafiyar yaro tana da kyau mana mm, ba makaranta kusa da gida ko ga makarantun kusa da gida amma ba su da ƙwari ya zama na yaro akwai mai kai shi akwai mai ɗauko shi a ba shi wannan gatan saboda karancin shekarunsa da kuma yanayi na ruwa rana da kuma yanayi na miyagun mutane wasu abubuwa mara daɗi da zai iya haɗuwa da su shi ya sa waɗansu makarantun musamman da suke na kuɗi za su ga ba a bari yaro ta sai mai ɗaukansa ya zo iya ɗaukar nan a yadda ne ta canza ba za su yadda ba su iyaye sun zo da kansu. Ko zo da duk sharɗa ne da suke a kula da su da kyau. to masu raro ga malam ya sako linzamin bayani yaje lokacin ya yi mana irin halin da ya saba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan makon malam isa usman makama ya daga cikin manyan malaman alul beki a nan birnin kano a madadin radio hausa boh ke ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ni alkuna da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuhu matasa. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwarsu ta yau da kullum. Shirin dai a yau zai kai mu a tarayyar Najeriya inda hukumar asusun tallafa masana'antu a fannin foraswa ta ba da foro ga wasu matasa dubu a jihar Bauchi ƙarƙashin shirin NISDP na ƙasar a kan sana'ar gyaran wayar salula da kuma injin bayar da hasken wutar lantarki sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka zan gabata. salati ƙaunarsa ce dabara. Da Shirin dai na NISDP ƙarƙashin hukumar ITF ya foras da matasa maza da mata dubu a jihar Bauchi akan fusahar gyaran wayar salula da kuma injin janareta. A wa'adin watannin uku kuma na samun foro a cibiyoyin hudu na jihar ta Bauchi matasan sun samu kuma alawus na dala dubu biyar a kowane ƙarshen wata wakilinmu a arewacin tarayyar ta najeriya mu'azu hardawa ya yi mana bitar taron a wani rahoton da za ku ji matasa da dama ke gudanar da ayyuka na koyon sana'o'i da kuma gudanar da aikin sana'a domin neman abin kansu a saboda haka na samu zantawa da alhaji sani abubakar wanda shine shugaban kungiyar 'yan gwari na jihar bauchi domin haka ya bayyana mini yadda suke gudanar da harkokinsu a wannan kasuwa ta gwari suna ɗauke da matasa akalla sama da ɗari biyar a cikin wannan kasuwa ta kayan gwari ga kuma yadda suke gudanar da hidimomin su domin tallafa wa matasan. Alhamdulillahi a matsayina na ciyaman na yan gwarin jihar Bauchi wallahi muna kokari iya bakin kokarin domin matasan nan da yawa dan kawai da gidan da aka zo misali shida zuwa karfe goma da aka ga mace da namiji kokari ya zauna da gaskiya domin wanda cikin kasuwar ta 'yan gwari dai da ke kasuwar mu da lawar cike take tab da matasa da haka alhaji sani abubakar ya yi bayani game da yadda suke samun yaran da suke zuwa domin gudanar da harkokinsu a kasuwar dan gari sai ya kwana biyu domin su ma yara akwai matasa ta fannin sauke kaya su ma kamar yadda muke da kungiya suna da kungiya ko da wani abu ne yawa kana to zamu da zamu da ciyaman nasu na wa'annan matasa to kashi muna da matasa akwai kuma ciyaman nasu idan ya fito ta fannin yan kashi ne ma wuri ba zai haɓaka ba sai ka san da wani a wurin wani shi yake kiran wani to ganin ya daɗe a wuri an tambaya zai iya wani ɗan uwan sai to duk wani abin da ya na za mu neme ka ce mana eh za haka da haka da haka ga wurin ya haɓaka. ya yanayin samun kayayyakin ku na gwari kuma. ne na jihar bauchi ba ma ba ma fita waje neman kaya sai kamar irin watan shida ko watan bakwai lokacin namu na nan ya kare ruwan sama ya zubo to anan ne daga ƙarshe alhaji sani abubakar ya yi kira ga gwamnati domin ta tallafa wa matasan da suke tare da su ba abin da za mu ce masa sai batun godiya domin ba da wurin ma da sakwaltar da aka yi wannan wuri ma tabbas ya samu domin akwai sauran makwabcin mu da yawa wanda ba sa wasu na kan cewa ai mu yan gatan gwamnati to kuma ba haka bane haɗin kanmu ne ya yi bambanci da nasu mu mun nemi haɗin kan jama'a mu kuma jama'a ta ba alhamdulillahi da dai wuta da dai ruwa kan alhamdulillahi ba ma da matsala da shi menene kiran ka ga masu sana'ar gwari da suke karkashin jagorancin ka ita eh kira da su yan uwa yan gwari da na ciki da na waje dukkan babu abin da zai kawo zaman lafiya sai zaman lafiya da kwanciyar hankali duk mutumin da zai zo ya kasance ya zo ya sai kaya idan ma da aka fita jeji ne ka sai ka tabbatar ka ka tafi da gaskiyar ka domin muna da yan lambu da yawa wani ma za ka je lambunsa baka da sisi za ka yi kaya sama da na dubu ɗari ka kuma ɗauka ka tafi duniyar ka sayar ka dawo masa da shi to wai ka zan eh, karwa ɗaya da makoki wani yakan je da zuciya biyu wani ya sai kayan wani dubu goma ka sai masa sai ga an zo ana ce man wani mai kama kaza da kaza ya zo ya sai kayan mu har yau bai biya mu ba to kaga irin wayannan su ne duk muke kwakwabe su daga cikin mu ba ma yadda amma wallahi akwai halaka tsakanin mu da yan lambu akwai halaka tsakanin mu da fatace masu kawowa da kuma masu kowa san sana'ar gwariyo ta sana'a ce wacce take mai dorawa da kuma karyawa kowane tana wannan kungiya ta ku take eh to kungiya tanadin kenan yanzu ran kana da kuranka dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ko kana da shi a kai dubu ɗari biyar idan asara ya shiga wani lokacin da yadda aka tashi ma da dubu goma to a hankali a hankali za mu iya wani da iya ɗora ma wani ya eh ga abu kaza wani ya eh ga abu kaza da haka da haka sai mutum ya dawo ne ya har ma ya ci riba wannan kuma karewan arziki ne ya zo to zai mu yi addu'a Allah ubangiji ya mayar ma wani da irin abin da ya rasa kuma gwamnati mu da muke harkar mana kasuwa muna gani tana ba da kamfanoni jama'a a yaye musu abu kaza a yi kaza a ya yi musu kaza su kan cire kuɗi da sauran to amma mu ko dan sana'ar mu ya kasance na sai daga kayan tumatir sai shi taro ruwa san akwai asara a ciki ne amma gwamnati ba ta taba kawo mana mutum goma ta ce mai masa ba amma mu a unguwanni da sauransu sukan biyo zuwa wurin mu wasu ma daga wasu jihohin nasu taso su zo su nemi umarnin su zauna tare da mu jami'in forasuwa kuma manajan shiyar bauchi a hukumar ta itf malam salai garba shine ya halarci bikin yaye matasan mata da maza su dubu da suka ci gajiyar shirin ga kuma ƙarin bayanin da yawa shirin na don matasa cikin jawabinsa wajen bikin yaye matasan guda dubu da suka ci gajiyar shirin ya bayyana cewa shugaban hukumar itf na ƙasa farfesa luxman sambo tare da gwamna malam isa guda na jihar bauchi suka shirya horas da matasan waɗanda suka fito ta hannun 'yan majalisun dokokin jihar bauchi da kuma hukumar horas da mata da matasa wato baswat wannan wasiƙa ya neme shi samar da matasa guda dubu domin ta wannan hukuma. Malam Sale Garba ya bayyana cewa an horar da matasan a cibiyoyi hudu ne a garin Bauchi an horar da matasa ɗari da 115 masu gyaran waya da kuma matasa 193 masu gyaran janareta. Santa ta Bauchi manaja malam sale garba ya bayyana cewa suna koyar da matasan yadda za su gyara tarbiyyarsu da kuma dogaro da kai da kuma kafa kungiyoyi masu amfani tare da horar da su gyaran a aikace fiye da koyar da su a rubuce kowane mutum ya sami horo na tsawon watanni uku inda kowane wata ake basu alawus na naira dubu biyar domin lura da kai ba su kafin ma su kammala wannan horo duk da kansu suna zuwa da tara daga waje suna samun ya yi nasara har zuwa mun bangare na biyu shine muka ma ɗauki sata ɗaya muna koya baro kasuwanci yadda za su yi amfani da wannan abin da mai zama a wannan dabaru na yadda za su manaja sale garba ya roƙi ƙananan hukumomi ashirin na jihar bauchi su sama wa matasan tallafin kayan aiki domin su samu kafa kansu haka kuma an sama wa matasan rijista da ƙungiyar nasi masu lura da ƙananan masana'antu da kuma hukumar sumeda mai lura da masana'antu ta ƙasa da kuma ƙungiyoyin zuba jari wato cooperative society taron dai ya ƙare da mika bukatarsa ga waɗanda suka shirya foron na ganin cewa a gaba an samu adadin mata mai yawa a cikin matasan da za su samu irin wannan foron ganin cewa mata biyu ne kawai suka ci gajiyar shirin a cikin matasan dubu na jihar ta Bauchi a foron da ya shuɗe. To masu sauraro a gaba ɗaya a nan ne shirin na yau zai ja birki sai kuma in an sake tarban mu a mako na gaba idan Allah yarda za a ji mu dauke da wani shirin na don matasa yanzu a madadin duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shirin da wakilin mu a Bauchi a tarayyar ta Najeriya Mu'azu Hardawa da kuma Muhammad Aminu Ibrahim Kiya wanda ya haɗa shirin ni Hassan Barka ke cewa da ku wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahu kowa ya kashe ta ya yi barna duniya mu bi ta a hannu. Shin duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya yi barna wani ya kashe fifi. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa rahama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin To Marila kamar da watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Matsalolin da dama dai ne kan shafi gashin mutum da suka hada da kakkabewa zubewar gashi da dai sauransu. To domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da Farfesa Shehu Yusuf kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kanan Dabo a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da jin ta bakin sa ne kan yadda a likitance za a fasara mana gashin da ke jikin ɗan adam. To na farko dai ita gashi da ake magana a halitta ce wanda take jikin fata kuma sun mutum yana ciki Allah yake halittar wato gashi a jikin mutum. kuma idan da za a duba jinjiri tun kafin yi haife shi za ga cewa jijikinsa yana rufe da wato yana lullube ne da gashi to lokacin da yake wata takwas za ga duka gashin ya zube sai da in an zo an haife shi za ga su da yake da shi ta kame kawai yake da shi sai wani wuraren da ba za a rasa ba to wannan anan ya nuna cewa gashi na da gashi da matukar amfani keja ya ganganta da aina ake ganin gashin din da sauransu misali idan aka duba za ga cewa gashi yana da amfani ta wajen kare lafiyar wato fata ta yadda misali lokacin sanyi za a ga wato gashi ya ɗan sun tsaya ko kuma lokacin zafi sun kwakwanta da sauransu ta yadda za su taimaka wajen kare fata wajen wato zafi da yake zuwa jikin wato jikin fatan ko kuma sanyi ma zama sun kare wato fata daga samun sanyi shi ka ga dabbobi da suke da gashi da yawa za ga eh, ba wato ba ka jin sanyi sosai kuma wanda ba su da gashi da yawa suna jin sanyi sosai kuma sai zai ga wato Allah ya halicci wannan wato dabbobi da suke da gashi da yawa din ya yi su a wuraren da suke da sanyi sosai da su kuma ba su da wato wuyarin inda suke zama ba sanyi da yawa za ga su kuma ba su da wato gashi da yawa to su ma haka yake a wajen mu mu ma gashi yana taimakawa wajen tara fata wato jiki wajen kacce zubar da wato kan ya zama ta ta sami tangarɗa wajen wato sanyi ko zafafawa a jiki sannan kuma za a akwai gashi a hanci wanda shi kansa an yi akwai amfaninsa da ya ta kare kura shiga cikin wato makogoro da sauransu ko kuma in ce ya shiga hanyar wajen iska ta wajen huhu to kaga wannan gashi da yake hanci yana kare ne sannan kuma za a gani akwai gashi a cikin kunne shi ma yana kare wato kura daga shiga cikin tsakiyar kunne kuma akwai gashi a ido ko kuma akan wato eh, murfin ido sai da zai kare ko ruwa ko kura shiga cikin ido to za ga duk inda kaga gashi yana da wani muhimmanci da Allah ya sa yake wannan wurin sai misali kaga a suna yana kare tafarkasan kai su shi yasa muke da gashi a kanmu da sauransu duk wayannan abubuwa ne kaɗan da zan ce na amfanin gashi ga ɗan adam a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa gashi na taka muhimmiyar rawa a jikin ɗan adam to kowane irin matsaloli ne kan shafi gashin mutum wannan ma wata tambaya ce da dakta amsa yana mai cewa to matsalolin gashi yana da yawa kwarai da gaske na farko za a iya samu wato tun daga farko a haihuwar mutum wani akan samu canjar ba sai da kansa ba gashin ba ta fito ba ko kuma wani sashi na kan gashi ba zai fito ba saboda akwai wannan canjar din na wannan rashin fitowarsa tun daga jijiyarsa wani lokaci kuma gashin zai iya fitowa amma kuma an samu tangarɗa wajen ƙwarinsa sai da kuɗa ya fito ya ta kakkari ko kuma suna farfafewar juna ta raɗu su duk wani ana iya samun wannan tangarɗa na wannan gashi ɗin sannan wayansu kuma ya kan faru ne idan aka sami misali ƙwayoyin cuta wanda suka suke cikin gashin suka kuma karya gashin to za a ga gashi ya zube ko kuma wani wasan gaɓan matsalar na fatar kan ne sai da kuma tunda fatar kan ta kan matsala to shi ma gashin da zai zama na ya sami ya sami abin nan ba shi ma zai sami matsala yadda shi ma zai iya zubewa wani lokacin kuma wani abubuwa muke namu na kanmu misali wajen mayukan da muke shafawa ya zama su suna da kwari zai sa sun samu wato rauni da shi wannan gashi ke zube ko yanzu kuma lokutan akan samu matsala ne ta girma wato kamar shuka ne da ta yi to kafin da ake zubawa baya sa su sai ga gashi ya zube misali akwai wani lokaci magunguna da mutum yake sha ko na wani rashin lafiya ko kuma sinadarin da yake sa gashi ya girma babu shi sai gashi zai iya zuwa misali idan mutum yana ciwo da ya shafi makoko zai iya samun gashin sai zube ko kuma mutumin da yake da ciwo da ya shafi misali a motsa yi a ka gashi zai iya zubewa ko kuma a ce mutum jininsa bai da yawa zai iya sa gashin sai zube to kuma wani lokaci ƙananan yara su kuma sukan samu matsala wajen kiɗo idan aka kama gashin aka ja shi da ƙarfi zai iya kuraje ko kuma ya tsintsinke to wannan ma zai iya sa a samu matsala ka gashi sannan kuma ka iya samun matsala na gashi wanda shekarun mutum ne kawai ke sa yi misali eh, a dalilin eh, dangantaka ko kuma yadda Allah ya yi yanka za ga cewa ya gaji wani abu ce wanda zai sa ya samu sanko sai da in ya kai wasu shekaru sai kuma gashi ya dinga firan cewa sai ya zube to wannan ma wani matsala ce wanda ya danganci halittar mutum wanda kuma ba ciwo ba ne da dai kawai dalili ne na wani sinadari da ke cikin mutum zai sa gashi ya zube to ana iya samun matsaloli irin wa'annan. kai a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai kowane bambanci ne ke akwai tsakanin kakkarewar gashin kan mutum da kuma matsala wajen tsirowarsu? su ga dai amsar da farfesa shefu yusuf ya bayar eh a dama akwai bambanci a wani lokaci tsoron ne ba yiwuwa saboda akwai matsaloli kamar yadda na bada misali kamar misali akwai wanda za ga sun samu ciwo ko a ce kansa to kuma sake ba su wasu magunguna tun da abu ne na tsoro to wayannan maganin da suke kashe kwayoyin kansa na jikin mutum suna iya hana gashi shi ma ya tsoro kada sai a ga mutum gaba ɗaya ya zo ya rube. sannan kuma misali in gama tsoron to kuma misali akan wani rashin lafiya mai tsanani zai sa gashin mutum ya zube to wannan kaga ba wai karyewan gashi ne ba a'a zubewa ya yi daga jijiyansa kawai jijiyar ta rabu da jikin tasirin sai ta zube sannan kuma ko wanda su kuma karyewa ke yi a dalilin wani sinadari kali mutum ne ya zuba ya sa wani abu da cewa wanda kamar wanda suke ce relaxer to relaxer an sa magani ne wanda zai sa shi ta gashin da gashin da yake yanzu mana a sai ki a ce sai an an miƙar da ita to in za a miƙar da gashi sai a samu matsala to wannan garin wannan kemikal din zai sa gashin ya zamana ya kakkare to kaga a nan kakkarewa ne game da wataƙila sinadarin da aka sa ko wani abu sai ana iya samu ga wani lokaci kuma ƙwayan cuta ne ke shiga cikin wato wannan zangaren shi gashin sannan wannan kuma sa ya karya wannan gashin. da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Yawa duk ta ɗan taɓo tambaya ta gaba kamar wadda shafi yadda ake amfani da wasu sinadarai ko wasu magunguna haka ko ka haka na shafawa don gyara gashi ko sibi ko wani abu. Shin waɗannan su irin abubuwan haka suna da wata matsala ne haka? To, da gaskiya akwai matsaloli da su suka ba duka nake nufin suke da shi ba amma akwai wani suke da matsala saboda dalili wato akwai bambanci tsakanin gashi na mutane daban-daban misali jinsin jini misali gashin da kure ba ɗaya yake da gashin wanda yake ɗan indiya ba kuma ba ɗaya ne da gashin wanda yake afirka ko bakin fata ba so da mu muna da gashi wanda yake alamfashe a wanda su kuma nasu firanance ke wani su kuma nasu yana da tauri so da ka man da suke shafawa da gashin su don yin ko ya zama kwari idan muka sa alamu zai iya karye namu sai haka akwai wannan matsaloli da ake samu na mayukan da muke sawa don cimrikar da gashi amma mai da za a sa don gashi ya sheki ko ya yi daɗa yin baki ko ya daɗa wannan ba su da matsala to amma mai da ake shafawa ko eh, wannan sinadaran da ake sawa don gashi ya daɗa yin tsawo ko kuma lokaci ya canza mata kala iya sawa ya zama matsala da zaki da mutane saboda zai iya kai shi ka ga in ana sawa ba an ce ba za a bai kamata a sa ba gaba daya amma yakan zama na a ba da tazara sai dai idan aka shafa yau za a iya ba da kamar wata shida kafin a sake shafawa sai yadda sa'an wato zai iya da kwarin su zai dawo kafin a shafa na biyu in ba ta za a ga karen ita da wato shi gashin zai yi zai faru da wuri sosai su kaga su nan suna da nasu matsaloli amma wani za a shafa abin yin sheki ko ya kara fitowa ba su da matsaloli sosai kamar wanda za a ce an shafa ne don wato gashi ya daɗa miƙewa ya irin na turawa don ba zai yi ba irin wani ɗaya. Ko akwai wata hanya da mutum zai bi domin magance irin wannan matsala ta zubar gashi wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. To abin da ya kamata mutum ya yi shi ne ya je asibiti a tantance shin me yake kawar zubar gashin shin ƙwayar cuta ne yan kwanan cutar sai a bashi magani a a'a wani sinadari ne a jikinsa bai da yawa misali kamar da zuka yi maganar jini idan babu yawa kamar akwai wani sinadari da ake masa iron wanda idan babu a jikin mutum za ka samu wato rashin jini da ake sanarsa iron deficiency to kaga idan ana gano cewa wannan iron din ne baya yawa a sa za a baka iron din sai kuma gashin da tofi sai kuma ce wani sinadari ne ake cewa tyrosine wanda idan ya yi yawa ko ya yi kaɗan zai za ka samu ciwo wanda ya shafi makoko to idan shi ne na gaba da wannan gashin zai dawo sannan kuma sai a duba ga a'a kero ne ko ko wani ƙwayan cuta ne na daban da ya shafi ainihin zangariyar wata gashin sai ka ga ta a bada magani to amma kai a ce a yi musu kuɗin goro da wani abin da za ka yi amfani da shi wannan kuskure ne saboda abin da zai kawo karyewan gashi ko zuban gashi suna da yawa sun fi kashi hamsin to kaga wannan ya kamata a ji an zo asibiti ne likitan da ya gani ya tantance me yake kawo na zuban gashin ya san kuma me zai bayar in Allah ya ja za a samu harka nan ya kai to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai To masu saurare ƙarshen shirin kenan sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Amma kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu Farfesa Shehu Yusuf ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya Allah ka ba mu sa sama Allah ki ya ciwo amin kiɗe-kiɗen iraniyawa mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu ya gaito muku muhammad kur ne wani facen mawaƙi a nan ƙasar iran inda za mu gabatar muku da shi domin baje kolin irin irin tsabar da ya tanadar mana a cikin shirin da fatan mu masu sun tare da mu kuma su jaɗin shirin masu iya magana da yana cewa waka bakin mai tafi daɗi ga fili ga mai doki. همیشه بسیجی هادم دو تا همیشه بسیجی هادم دو تا همیشه دلم پیمو بسته و امر رهبر بسیجی میمونم تا روز محشه دلم پیمو بسته و امر رهبر بسیجی میمونم در امر رهبر بسیجی میمونم تا روز محشر دلم به بس و امر رهبر بسیجی میمونم درصد تیر بارا خناسد تشگال عالمی که شهناسد نمی فرصد تیر بارا خناسد گل عالمی که شهناسد بسی چیز نیر ساده دارم سری پرشور دلی آماده دارم بسی چیز نیر ساده مسیرت داره و در روز تبیین دنیا آخر می آید قامدی دنیا آخر می آید قامدی دلم پیمو بسته و امر رهبر بسیجی میمونم تا روز محشر دلم پیمو بسته و امر رهبر بسیجی میمونم To an gaishe da Muhammad Kor a cikin wannan wato waka da ya gabatar. Da fatan masu sun amfana kuma ta takatar da su. Yanzu kuma lokaci ya sake ba shi dama domin ya kara kama da waka ta biyu da ya yi domin gamsar da masu sauraron mu. Amma kafin wani lokacin a madadin wanda suka taimaka shi ne kammala nake muku ban kwana. Nake cewa ku zama lafiya. kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo su www.tv1 ng a huta lafiya. که بی تو بی قرارم تا سرایت انتظارم که خبر گیری ز حالم بار دیگر بار دیگر هر نفس با یاد رویت این منم جز تو دل دیگر نخواهد یار دیگر یار دیگر رفتم از یاد تو چون ابر بهارم بیقرارم بیقرارم تا سهر چون سایه در شب تنهایم لبریزم از رویای بی پایان عشقم برد با خود مرا در رهی بی انتها بی تابی و دلتنگی پنهان نشد شب تنهاییم لبریزم از رویای بی پایان عشقت میبرد با خود مرا در رهی بی انتها بی تابی و تنگی پنهان عشقت که بی تو بیقرارم تا سرایت انتظارم که خبر گیری ز حالم بار دیگر بار دیگر هر نفس با یاد رویت این منم جز تو دل دیگر نخواهد یار دیگر یار دیگر